shine wato a naziru ake cewa ko sarkin waka so da yawa wani lokaci a naziru sarkin waka yana da awan karatu karatu karatu karatu karatu na'am idan ka yi makarantar dare misali ko ka yi islamiyya misali ɗan aji ɗaya aji biyu ba wannan ne kuma zai sa ka fito ka dinga cewa ka zama malami ka zama malami so that duk wa'annan malaman da suke ba da kariya wa ma'aiki da waliyai da addini su ba karatu suka yi ba kai ne kai karatu wani karatu kai naziru sarkin waka Me matsayarka a karatu daga Ƙur'ani, tafsiri, hadisi, arabiya, luga, balaga, ina son in sani. don so da yawa wani lokaci za ka yi rawani ka dinga da'awan a zo a zauna a kan waƙa, a zo a zauna a kan waƙa, ka yi karatu, ka yi karatu. <laughs> Mai karatu yana faɗan ya yi karatu ba gani ake ba? yanzu in kana da karatu sai ka fito ka ce kana da karatu naziru ai ya kamata in dai kana da karatu yanda ka hau social media ka ce kana da karatun ya kamata karatun ya nuna kai shi misali sai ka zo ka zauna ka ce bari yi musaffa ni kaɗai bari in ɗauko daga suratul ahqaf in kawo nasi da ka ko a karance mu bi karatun kira'ar kawai mu aje tafsirin in ka kawo izu goma wannan sati wani sati sai ka ɗauko ɗayan izu goma da haka da haka kwana shida mu ji ka sauke ƙur'ani. ko ka buɗe ƙur'anin ka dinga karantawa mu ji mu mu ce kana da karatun ba kai ka ce kana da karatu ba idan muka gama wajen karatu misali ka iya ƙira'a ƙa'idodi duka na karatu ka ba wa kowane harafi hakkinsa da ake bukatan ka bashi sai kuma mu dawo mu graduating ɗinka nan ma wajen tafsiri tunda ka yi da awon kai ma mai karatu ne to karatu kuma kaga ka haɗa kowane fanni ka zama mota fannin kenan sai mu ji tunda ka fara daga izu goma sai mu ji ga majabaki ya ja maka daga suratul ahqaf din nan da ka fara kira'anta ka gama ashirin talatin arba'in hamsin a ƙira'a ka gama sai mu dawo a tafsiri nan ma ka mu koma ɓangaren abin da ya shafi asbabun nuzul ko da tawarik bisa aya da wannan ƙa'idodin mun gama sai mu shigo hadisi diraya ruwaya na hadisi tunda kai ka ce kana da karatu to yana da kyau ka shigo social media ka nuna karatun sai mu yi shaida amma dan ka faɗa a baki mu ba za mu yadda kana da karatu ba musamman irin waɗannan kalamai da kake yi na jahilci da rashin hankali domin waɗannan kalaman da kake yi akwai taɓuwa a kanka akwai rashin tunani a tattare da kai akwai ganganci akwai kuma ƙin manzon Allah akwai kuma ƙin waliyai akwai kuma rashin kishin iyaye domin mahaifinka ɗan ɗariƙa ne Waɗannan mutanen da shekara arba'in suke taɓa iyayenka don yanzu da kake neman ka ba su kariya inda kana da hankali kai kanka a wajensu ɓatacce ne kai saboda waƙa kake su kuma ba su yadda da waƙa ba ba su yadda da kiɗa ba wannan rawan da kake da 'yan mata a wajensu suna maka kallon dalun suna maka kallon gadiyun suna maka kallon jahilun suna maka kallon batacci halakakke halik wallahi kallon da suke maka kenan kuma ko da yanzu sun yi comment sun goyi bayan ka bisa abin da ka faɗa wa Sheikh Abdul Fatih ko ka gaya mana misali wallahi billahi lazi duk abubuwan da kake samun kuɗi da shi kallon wannan duke suke haramun abin da kake haramun kuma mahaifinka da ya mutu ya rasu Allah ya ji kanshi a ɗariƙa kafiri suke mai kallo ka taɓa ba wa mahaifinka kariya bisa kafirta shi da suka yi shi shau abul fatih fa kare babanka yake yi kare kakanka yake yi amma yau ka fito saboda ya taɓa ma gyara a baya bisa wani abu da kai na kuskure shine yanzu bisa wannan gyaran to bari ka diran masa ka kuma shiga sharaba shanu ka shiga fannin da ba fannin ka ba to a hirɗinka a hirɗinka go back move move ka koma bayan nan ba fannin ka ba amma in kana son mu tabbatar fannin ka ne to do process abin da na faɗa a baya ka yi mu gani ya zama ka zo ka yi ƙira'a mun ji ka yi tafsiri mun gani ka ɗauko hadisi ka karanta diraya da ruwayan hadisi ka karanta ilmu diraya ilmu ruwaya mu gani ɓangaren arabiya mu ji ka kwankwai ɓangaren usulul fiqh mu ji ka kwankwai ɓangaren abin da ya shafi luga balaga mu ji ka kwankwai mantik mu ji ka kwankwai kowane fanni mu ji ka ka iya to ba sai ka faɗa ba huta mu za mu gaya wa duniya naziru sarkin waƙa shek ne naziru sarkin waƙa malami ne amma ba ka dinga fitowa da bakinka oh, in karatun ne a zo a zuba a ɓangaren waka <laughs> to tambayar da zan maka anan ka ban amsa da kake maganan cewa a zo a zuba wai da suwa za ka zuba da mu ko kuma a'a da 'yan izala Wahadiyawa, salafawa da su za a zo a zuba waka mu dai daman a wajen mu ai maganan waka in an yi ta bisa yanda shari'a ta tsara mu daman ai kullum muna cewa ai su waɗanda kake shiga cikin sun kake ba su kariya su ci mutuncin annabi da waliyai da iyaye su ne suke zagin wakan ai ba mu za ka ce a zo a zauna ba su za ka kira tun da su suka ce ba kyau wakan da kiɗan da rawan hanyar cin abincin naka ma sun ce ba kyau banda kai tubani ne ya za a yi a ce mutanen da hanyar da kake cin abinci ma suna cewa bata ne halaka ne bid'a ne sun zage ka sun zage hanyar da ka samu kuɗi ka gina gida ka sai mota kake kabawa kake tankaho kake shan kamshi wa'annan mutanen kuma su ne ka zo ka ce ka ba su kariya sun zage ka sun zage iyayenka sun zage sana'anka sun zage kuɗinka sun zage hanyar da ka gina gida ka sai mota da sauransu wasu ne ka zo ka ce wai za ka. zaka wannan aka ba su kariya to in ba kai ma kana son ka zama dan agwagwa ba irin su da suka zama ƴaƴan agwagi ya kamata kai hattara fannin fannin ka ka je kai wakan ka ka nemi kuɗin ka ko da ka ji sauran shehunai malamai suna maganan kai mawaki ne kaza da kaza in dai a dariƙa ne ba suna nufin waƙan da kake yi ba kyau bane a'a suna nufin wannan gefen naka ka je ka tsaya ne amma masu sukan abin da kake yi in kana neman istishhadi bisa wannan to sai ka je bangaren sai ka tambaye su su wanda kake karewa da sai su baka amsa ko kuma in muƙabala ko munazara za ka yi da su to sai ka je ka neme su amma kana cewa a zo a zauna kuma kalmar ka tana nufin mu to mu mun ce ba kyau a'a kawai mu in kai kuskure inda kai kuskure a waƙan kayi kuskure inda kai daidai za mu ce yi daidai amma ba mu zo gaba ɗaya mun ce waƙa da kiɗa da rawa mu ba mu ce ba kyau su suka ce ba kyau su iyayen gidan naka da kake karewa Ya je ka tambaye su ko ku zauna ku yi muƙabalar da su inda ka ce kai malami ne kai ma so da haka ka tsaya a matsayinka na mai maula ka tsaya a matsayinka na mai allazi wahidin wajen sarakuna da gwamnoni ka ci ka sha a jikinsu ka hau mota a jikinsu ka gina gida a jikinsu ka yi komai a jikinsu amma ɓangaren karatu da bawa annabi kariya kar ka shiga wannan gefen izala da take zagin mu yanda kake da'awa ka ce kai ahali ne ma'ana kai ɗan ɗariƙar sufaye ne ka taɓa fitowa a waƙanka ka gaya musu magana ai akwai mawaƙan da suke mayar musu da martani ba akwai su musu kunni ba a Kaduna ba yana waƙa ya ba su kariya ba kai ka taɓa waƙa da aka ce ‘yan ɗariƙu kafirai har da babanka ka taɓa waƙa ka kare baffa hotoro da kake magana malami bai fi malami ba ƙarya kake malami ya fi malami don akwai ilimin da zai kai ka wuta akwai ilimin da zai kai ka aljanna duk ilimin da zai sa ka rena annabi na rantse da tsarkin mulkin Allah idan ka je aljanna da shi kar Allah ya tashe ni anan wannan ilimin ba shi da amfani jahilci ya fi shi jahili balidi murakkabi mai san annabi mai girmama annabi ya fi malamin da ya haddace Qur'an ya san tafsiri ya san Bukhari Muslim Abu Dawud ya san kowane fanni na addini yake rena annabi sallallahu alaihi wa sallam so da haka abin da ya kamata ka yi da aka maka nasiha tunda na ga su Sheikh Burhanuddin sun fito sun yi maganganu bisa abin da ka yi bisa wasu abubuwa za ka faɗa rami ne suke kamo ka suka sa maka igiya da ka kama igiyan maimakon ka yadda sai ka ɗauko wuƙa ko reza sai kuma ka yanka igiyan court of course haka ne abin da ya faru su Sheikh Burhanuddin da sauran shehunan malamai suna tsamo ka ne daga halaka da zaka tafi kuma sai ka sake ɗaukar reza sai ka yanke igiyar da aka tura maka kana cikin rami ana janyo ka domin karatun da kai na biyu shi ma na gani da kake cewa ka ƙara faɗa kana kan bakanka gwanda masu zuwa gidan mata suna shan giya da irin karatuttukan da su Sheikh Abdul suke yi ayoyin Alƙur'ani hadisan manzon Allah ijma na magabata su fito su ce ga illoli ga illoli na waɗannan mutane jama'a ku yi hattara ga inda daidai yake ka ce wannan mutanen da suke fito da abin da yake shine daidai suna tsora mutane ka ce gwanda mashayin giya gwanda wanda ya je gidan giya gwanda wanda ya je gidan mata da wannan karatu anya naziru hankalinka na jikinka anya lokacin da za ka yi magana nan baka zuki wani abu ba anya lokacin da zaka yi wannan maganan ka san abin da kake yi kuwa anya lokacin da kake wannan ko akwai wani aljani ne da yake dan shiganka ya dan bugi hankalinka ka zama mutakhabbidi ka zama mutakhabbid anya ya kamata fa a dubi wannan maganar da kai ya kamata a kai ka ɗaki sati biyu wannan abin ya sauka akan ka tukunna a kunna maka abin da ka faɗa ka san menene ka faɗa ba kowa ya bi karatuttukan da su shi abin face suna ba wa annabi kariya ka ce wai wannan abin da suke ɓata tarbiyya shi kuma mai ce wa iyayen annabi suna wuta annabi ba zai yi ceto ba annabi ba shi da amfani shi kuma tarbiyya yake koyarwa wanda zai fito kuma ya ce wanda ya ce annabi ba shi da amfani annabi kaza kaza kaza kaza kaza shi kuma ka ce ɓata tarbiyya yake hanya ko kai ne shugaban wahabiyawan ne yanzu aka naɗa ka ne shugaban salafawa to Allah yake yashe mu wannan shi da abin da muke so mu yi magana akai duka kuma wannan yana gudana ne bisa hadisin da yake cewa man ra'a minkum munkaran so da haka abin da ka zo da shi ka zo da abu wanda yake munkar a DSS abin da suka zo da shi sun zo da abu wanda yake munkar daman ita izala totally gaba daya sunanta ma gaba daya a addini sunan yadda da sunan da abin da sunan ya kunshe shi ma ridda kalmar izala jama'atu izalatil bid'a wa iqamati sunna wannan sunan in dai mutum ya san ina sunan ya nufa wallahi yarda da sunan da mutum a ce mishi wannan sunan riddadde ne ridda ne domin abin da ake nufi da abin da suke nufi jama'a waɗanda suka zo jama'a masu gusar da bid'a su tsayar da sunna wannan suna fa ba a kirkire shi an same shi ba sai da aka ga sufaye suna suna suna suna suna yada addini suna karantarwa sai aka ce to a kirkiro wannan sunan kenan sunan ya zo ne kai tsaye yana nufin sufaye ne idan aka ce a kau da sufanci to ka je ka duba littattafai da suka yi magana akan sufanci hatta littattafai irin na su ibnu taymiya su madarijin salikin ko misali gashi nan irin su majmu'ul fatawa na ibnu taymiya eh ga su nan su minhajus sunna misali ga su shehu usman dan fodiyo cikin ihya'us sunna ga dictionary na arabiya kamus da yake magana akan maganar sufanci da malaman tafsiri sun yi magana akan sufanci abinda ake nufi tasawuf shine tsarkin zuciya gyara mutane a haɗa su da Allah wasu mutane masu bauta Allah aka gashi na cikin kamus dictionary na arabiya izala ta zo ne wai ta gusar da sufanci sufancin nan istighfari salatin annabi la ilaha illallah girmama iyaye mutunta su san su san annabi girmama shi fiye da ganin girman kowa a halitta shine abin da ake kiran shi sufanci in ka cire Allah da yake shi Allah ba halitta bane to duk wata halitta sufanci yana nuna maka tana ƙasan manzon Allah ne to izala sai ta ce ta zo ta gusar da wannan kai baka dirfafe ta bisa wannan mummunan suna ba bisa wannan munanan ayyuka ba rugurguza ayoyin alkur'ani da hadisai da taharifi da tabdil da tagir da ake wa ayoyi da hadisai duk baka lura da wannan ba kawai shikenan Babba hotoron da kake magana baffa hotoro malami bai fi malami ba <laughs> to ai cewa malami bai fi malami ba wannan maganar ba ya nuna maka cewa kai ba kama da karatu abin da kake faɗan cewa kai shek ne shek ne malami ne kake nunawa a fakaice wannan yana nuna abin da kake faɗan ba haka bane baka san ba menene kake magana akai ba dan haka nasihar mu da kai a nan gurin shine fannin da ba fannin ka ba karka shiga wannan daga da gwagwarmaya duk ranar da izala bata mai da takwabinta cikin gidan takwabin da ta zaro ba to mu ma ba za mu mai da namu ba duk lokacin da izala ta daga tsinki za mu daga mata kara duk lokacin da ta daga kara za mu daga mata gora duk lokacin da ta daga gora za mu daga mata rodi duk lokacin da ta daga rodi za mu daga mata guduma duk lokacin da ta ce kule za mu ce mata cas saboda haka wannan wani abu ne wanda tsakanin shiriya da bata shi wanda Allah ya rubuta shi a bata abin da yake yi sai Allah ya nuna mishi shine daidai saboda Allah ya nufe shi da gidan wuta shine qur'ani yake cewa afa man zuggina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanan fa inna allaha yudillu man yasha wa yahdi man yasha Allah ya in yana nufin mutum da shiriya bata sai ya nuna masa bata kuma ya bashi ikon satanta da kyamarta da kinta in kuma Allah yana nufin mutum da da bata to sai shiriya Allah ya nuna masa shiriyar ita ce bata sai ya dinga fada da shiriya bata kuma sai ya dinga ɗaukanta ita ce shiriya to amma dai mai rabo mai tunani mai hankali mai hange zai gane ina ne abin yake kai duk inda aka ce maka ana kare darajar manzon Allah ne sai an gaya ma shiriya ne a gurin duk inda aka ce maka wannan gurin tozarta ma'aiki ake sallallahu alaihi wasallam a ce iyayensa suna wuta ba zai ceto ba ba shi da amfani ba a neman taimakonsa na abudu wa na nasta'in yanda suke ta faɗa irin waɗannan abubuwa ba su gane ayar inda ta dosa ba su gane inda aka nufa ba kawai shi ke sai su ai ba a neman taimakon kowa sai Allah wannan karatun ba gaskiya ba ne na abudu wa na nasta'in yanzu misali in ka tafi wajen Allah Allah ka taimake ni in ka tafi wajen annabi annabi taimake ni ka gaya wa Allah bukatuna iyaka na abudu wa iyaka sada'in ta saba ga waɗannan mutane guda biyu wannan yace ni matsayina barin tafi wajen Allah kai tsaye na kai Allah ya mun oho kai ka sani je ka wannan kuma yace kai ban kai ba barin je in nemi taimakon annabi ya kai ni wajen Allah iyaka na abudu wa iyaka sada'in din nan tsakanin mutum guda biyu nan ta basu tana kan kowa wanda ya je wajen annabi annabi taimake ni ka kai wajen Allah Allah ya mun na Abudu wa na nasta'in ne tana nan Allahu sama tana nan bata canja ba kai baka kai bane ga wanda ya kai a wajen Allah wanda zai ce wa Allah i Allah yayi take ba bata lokaci sai ka je ka nemi taimakon sa ya kai ka wajen Allah wannan kuma yace a ba ruwa na ni bazan tafi wajen Allah kaga shi wannan ya rena annabi ya je wajen Allah to ko ya je ma ba zai samu ba dalili saboda ya rena manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam domin duk wanda ya rena annabi alaihi salatu wassalam ba maganan wai neman taimako ya je wajen Allah Allah ya masa ba hatta ibada sama rushewa take yi riga ma'anoni nan cikin suratul hujurat an tahabbata a'malukum wa antum la tash'urun duk yana ishara bisa rena annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam so da haka wannan shine a takaice a gurguje na ƙarshe nasiha ga wato fans su ne mabiya saboda su da yawa wani lokaci za ka ga wani mutum in ka yi karatu ga dalili ka kawo ko aya ko hadisi duk da haka kuma sai ya zagi a cikin masu comment to ka sani kai mai zagi wannan ayar da aka yi istishhadi da ita ka zaga yanzu mutanen da suka zagi annabi nuhu ai saƙon suka zaga ba shi ba alaihi salatu wassalam duk wanda yake tablig na aya ka kawo aya da hadisi ka dogara da ita amma duk da haka yayi comment ya zage ka wallahi billahi al'azim ayar ya zaga kuma kullum ku kuke cewa in zaka kawo aya ya zama kana da magabaci bisa ayar ko in zaka kawo hadisi ya zama kana da magabaci bisa hadisin Shu'abul Fati so nawa zai kawo magabaci ya ce a littafi kaza wane ya ce kaza bisa abu kaza kuma duk da haka a ce ku karɓa ku ki karɓa wannan ba dole ya fusatar da shi ba su da haka wannan shine a taƙaice. ba za mu hana mai zagi zagi ba fa a baka zage mu ba ya abin bai karɓu ba a baka zage mu ba abin bai karɓu ba kai zagi kai sharri amma ka sani akwai yau mai nasu li rabbil alamin amma ka sani akwai wa amma man khafa maqama rabbih maqama faraddihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al ma'awa akwai kuma baya fa amma man tsaga wa athara al hayata ad dunya fa innal jahima hiya al ma'awa ba za mu hana ka ba kai zagi kai ashar duk bakaken maganganun da za ka yi ka yi ma wannan ba zai sa mu yi baya mu yi gezau ba Isa ba wa manzon Allah kariya da fadawansa da wannan first class na farko sahabbai second class tabi'ai ko a gangaro atba'u tabi'in a gangaro irin su as-salafu salih su imamu malik da sauransu misali har a gangaro zamanin maulanmu shehu tijjani abul abbasi Allah ya kara mu yarda har a gangaro zamanin maulanmu shaykhul islam wa sa'adatul anam shehu ibrahim kaulaha radiyallahu anhu wa'annan su fadawan manzon Allah ne masu ba wa manzon Allah kariya da firici da rubutu da wato kuma addu'o'i su ba wa ma'aiki kariya saboda haka za mu hana ka ba zagi za mu hana ka ba duk abin da za ka faɗa ma a kanmu ba mu shirkai ba ka ce mana ma mu ne gumakan karewar shirka ko misali yawwa karewan kafirci ka ce mana mu ne su fir'auna su na maruzu karewan kafirci amma muna tabbata maka za mu tsaya gaban Allah kuma muna tabbata maka tabbaci na biyu dariƙa da mu da ƴaƴanmu da jikokinmu da tattaɓa mu a cikinta za mu mutu. Shehu tijjanin nan da baka so a cikin shi za mu ƙare shehu ibrahim ɗin nan da baka so a cikin shi za mu ƙare domin su ne suke koya mana ga yadda annabin yake kuma yanda su muka kalla take nuna mana ƙimar manzon Allah ba mu ga wani malami ko shehi ko masani da yake nuna darajar annabi irinsu ba don haka mu duk wanda zai nuna mana darajar manzon Allah irin yadda suke gaya mana wallahi haihata haihata kai da kake so mu bar su to kai ne kake ɓata wa kanka lokaci sau da ka mu yanzu muka fara tijjaniya ko yanzu za mu fara tijjaniya ko yanzu za mu fara faila shehu ibrahim yawa wannan faila ita ce nuna mana darajar ma'aiki mu ta istighfari mun yi kurakurai Allah ya fi mu ta salatin annabi mu samu kusanci da shi mu ta la ilaha illallah imanin mu ya jaddadu mu yi sallah a jama'a mu bi iyayenmu mu girmama su waɗannan iyayen gidan namu shehu tijjani da shehu ibrahim da suka ɗora mu akan haka To inda ma za ka gane da za ka gane ka daina magana akan cewa mu basu in dai dan mu basu ne domin maganar ka ma ƙara mu take tana ce mana mu in ka ce mu bari to kamar ce mana kake da Allah ku yi hanyar tana da kyau wallahi haka muke ɗaukan maganganun ka saboda haka Allah ki kiyashe mu Allah kiyaye imanin mu wannan shine dan bayani da zamu yi a takaice Allah muna roƙonka ka daɗa bamu wato tabbaci da zama bisa wannan hanya da muke bi na hanyar bayan Allah na ganin ƙimar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam Allah muna roƙonka ka ƙara mana shiriya ka ƙara yarda da Shehu Tijjani ka ƙara yarda da Shehu Ibrahim ka ƙara tsira da aminci da wasila da fadila da darajoji ga shugaba sallallahu alaihi wa sallam ka ƙara wa sayyidina Abubakar da Umar da Uthman da sayyidina Ali da sauran sahabbai daraja da sauran magabata manya-manyan bayin Allah salihai Allah muna roƙonka ka jaddada musu rahama waɗanda muke tare da su shehunanmu irin su sautul islam Sheikh Tahir Usman Bauchi su Sheikh Shari Ibrahim Sale da sauran irin su-irin su shehunanmu da tijai da matasan duka Allah muna roƙonka ka ƙara wa eh, shehunanmu lafiya da tsawon kwana ka ƙara musu kuma daraja kuma Allah ka ƙara mana riko da su da kuma bin su alfarmar shau tijjani alfarmar shau ibrahim radiyallahu ta'ala anhu اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة